Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Ibrahim Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin yau Juma'a 21 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba da kanin labarai. Wata alkaliyar kotun tarayyar Amurka ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru uku ga Roger Stone wani aminin shugaban Amurka Donald Trump na kud da kud a ci gaba da rigimar da ake. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce alkalman baya-bayan da China ta gabatar kan cutar murar coronavirus su nuna cewa cutar ta fara sauki. sannan halin da ake ciki kuma wannan cutar mura na illa ga harkokin kasuwanci a sassan duniya ciki har da najeriya yan adawa da gwamnati a kasar ghana sun fice cikin fushi yayin da shugaban kasar ke gabatar da jawabinsa na shekara-shekara kan halin da kasar ke ciki. To za ku ji cikakken wannan rahoto. Daga Najeriya kuma can a jihar Oyo, jami'an tsaro na ƙara jan ɗamara wajen tunkarar batun samar da zaman lafiya a jihar. Za kuma mu kawo muku shirinmu na da ɗan gari. To amma fa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wata alkaliyar kotun tarayyar Amurka jiya Alhamis ta zartas ma Roger Stone wani daɗaɗɗen ɗan jam'iyyar Republican kuma daɗaɗɗen yardajjen na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump hukuncin ɗaurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samunsa da laifin yunkurin hana majalisar dokokin Amurka gudanar da bincike a kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. wannan hukuncin kimanin rabin adadin wanda wasu masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya suka so a yanke masa ne kafin toni janar din amurka william ba ya yi watsi da shawarar tasu wanda hakan ya janyo babbar takaddama da zargin cusa siyasa a harkar shari'a a wani jawabin da ya yi a las vegas bayan da aka zartar da wannan hukuncin Trump ya ciki lamirin gurfanar da Mr. Stone a kotu a matsayin rashin adalci, to amma ya ce zai kyale bangaren shari'a ya yi aikinsa kan wannan batun a maimakon yin amfani da matsayin shi ya yi ahuwa ga aminin nasa. Lauyin Stone dai sun so a maimaita wannan shari'ar. Darakta janar na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya Alhamis ya ce alƙalman baya-bayan nan da China ta gabatar kan cutar murar coronavirus sun bashi karfin gwiwa. Ganin sun nuna alamar cutar na lafawa to amma ya ba da shawarar a ci gaba da bayar da himma wajen ƙoƙarin daƙile cutar. china ta bayar da rahoton matukar raguwar yawan masu kamuwa da cutar murar ta coronavirus wadda ta hallaka mutane sama da dubu biyu a cikin kasar tun bayan barkewarta watanni biyu da suka gabata hukumar lafiyar kasar ta ce an samu sabbin kamuwa da cutar 394 ne kawai a ranar laraba wanda ya yi matukar sauki idan aka kwatanta da adadin sabbin kamuwa na 1,749 da aka gani kwana guda gabanin nan. a halin da ake ciki kuma wannan cutar murra ta coronavirus na illa ga harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da najeriya inda ɗumbin 'yan kasuwa kan ɗunguma zuwa china kowace shekara su siyo kaya inda kuma a halin yanzu hukumomi suka ce a jinkirta zuwa canar har sai an shawo kan wannan cutar wani dan kasuwa a abuja babban birnin tarihin najeriya mai suna osita cuku wanda ya fara harkar sayar da kayan kujeru da gado da janareto tun shekaru 20 da suka gabata yakan tafi china sau da yawa a shekara don siyo kayayyaki amma yanzu yana mai cewa For now, the goods are no more coming as supposed to be coming as it used to become before. So, and it's affecting us very well. Osita Chukwu ya ce a halin yanzu kan kaya ba su zuwa kamar yadda ya kamata kuma hakan na shafar mu matuƙa yan waɗanda muke da su kuwa a latilas muke ɗan ƙara musu kuɗi mu sayar saboda muddin ka sayar da su kan farashin da kai niyya a lokacin da ka siyo su kuma kana son ka ƙara siyowa to da matsala saboda hatta waɗanda muka siyo tun dama can har yanzu ba su samu zuwa ba. an jima kaɗan ibrahim garba zai sake shigowa da ƙarin labaran sai dai kafin nan shugaban ƙasar ghana a kufo Ado ya buƙaci al'ummar ƙasar su bashi haɗin kai domin gabatar da muhimman ayyuka da ya sa a gaba a waje ɗaya kuma 'yan adawa na nuna ƙin amincewa da jawabin nasa na shekara-shekara har suka fice cikin fushi daga zauren majalisar kafin ya kammala gabatar da jawabinsa ga wakilinmu ridwan abbas da cikakken rahoton Shugaban ya ba da sanarwa cewa za a so biyan. waɗanda lamarin ya shafa kuɗinsu a ranar Litinin 24 ga wannan wata na Fabrairu. Ya ƙara da cewa duk wadda ke da hannu a hasaran doka za ta ja da shi. Mun gaji tsarin na ma'aikatan kuɗi da ke rushewa wadda ke buƙatar ɗaukan matakan gyara da ya shafi tarin mutane yanzu alatilas gwamnati za ta amayu su biliyan goma sha uku da za ta biya kwastom mu su miliyan hudu da digo shida da lamarin iya shafa wannan makudan kuɗi ne da za mu iya amfani da su wurin biya wa tarin unguwannin mu bukatun su gashi za mu yi amfani da shi wurin biyan kwastomomin bankuna da abin ya shafa dangane da kwaso ɗaliban ghana daga ƙasar china dalilin barkewar cutar coronavirus shugaban ya yi kira ga 'yan siyasa su daina zuba wa wuta petro su kuma daina ƙara tsorata mutane da kalamu mu ya ce ba a yi watsi da yiwuwan kwaso ɗaliban ba in haka ya zama. A kan zancen hakan ma'adinai ta barauniyar hanya da ake cewa galamsi shugaba kufu ado ya tabbatar da irin kalubale da ake fuskanta ya ce gwamnati ba za ta sake a ɓata idanuwar ruwan ƙasar ba sa'an nan ya yi kira ga haɗakan 'yan jarida da ke yakan uku bannan cewa kar su saki tun da gwamnati na bayansu. I welcome in particular the media coalition which was formed in July 2017. Ina buƙatar ku musamman haɗakar 'yan jarida da an ga kafa tun shekara ta 2017 a kan yakan galamsi. Ku fatuna bala'i na harkokin 'yan galamsi ɗin nan ga makoman mu na da girma ba za mu saki akan haƙoƙinmu ba wurin yaƙi da shi. Ina kira ga haɗakan 'yan jaridar kada su karaya da wahalar da ke tare da yaƙi da wannan mummunar uku ba na haƙan ma'adinai ta hanya gwamnati ba za za ta yi ƙasa a gwiwa wurin yaƙi da 'yan galamsai ɗin nan ba an kwato wasu kayansu a cikinsu har da manyan taraktoci da wasu suka ɓata 'yan sanda na nan suna bincike don haka wadda duk aka sama da hannu a wannan ƙazaman aiki na lahira fa zai fi shi jin daɗi abin takaici 'yan adawa ba su shaidi jawabin shugaban kasar ba na bana saboda sun kaurace sai dai an same su gabanin soma jawabin cikin babbakun kaya suna rera waƙen takin kasar suka fice daga majalisar. na Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Garba da ƙarin labaran. To shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar korar wani babban jami'in hukumar leƙen asiri bayan wani bayanin sirri da aka yi ma 'yan majalisar dokokin ƙasar game da makomar zaɓe mai zuwa a cewar rahotanni. jaridun the washington post da kuma the new york times jiya alhamis sun ce shugaban kasar ya hasala bayan da ya ji labarin bayanin da aka yi wato aka yi makon jiya ma 'yan kwamitin majalisar wakilai kan batun sirri saboda ya damu cewa jami'i ya yada wasu bayanan da za a yi amfani da su a mara illa da haka sai trump ya kira mukaddashin daraktan hukumar tsaron kasa joseph mcguire zuwa ofishinsa washe gari inda nan take yanke shawarar mai shi da wani shugabar jamus angela merkel jiya alhamis ta yi allah waddai da bambancin launin fata da kuma tsatsauran ra'ayin masu fifita jinsin farare bayan wasu harbe-harben da aka yi da dare da suka yi sanadin mutuwar mutane tara baya ga wasu da dama da suka ji raunuka. 'yan sanda sun ce wani dan bindiga ne ya bude wuta a wasu wurare biyu na shaye-shaye inda baƙi sukan haɗu a garin hanau a yankin tsakiyar jamus gabas kaɗan da birnin frankfurt 'yan sanda sun ce an samu garawaki biyu a wani gida da aka binciko kuma ana ganin maharin ne da mahaifiyarsa da take magana kan al'amarin shugaba merkel ta ce ta himmantu ga yin fito na fito da duk masu yunkurin raba kawunan mutanen ƙasar ta wajen amfani da jinsi ko ƙabilanci da ci gaba da cewa ta ce ya yi wuri sosai a yanke hukunci na ƙarshe za a ɗau duk wani matakin da ya dace don binciko ko ko binciken kwakwa kan wannan mummunan kisan kan to amma abubuwan da suka bayyana zuwa yanzu na nuna cewa maharin ya yi aika-aikar ne saboda halin kiyayyar mutane masu kamani iri daban da kuma addini iri daban shugaban amurka donald trump ya yanke shawarar korar sai amana Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar 'yan sanda da na farin kaya a jihar Oyan Najeriya sun dada jajircewa wajen tabbatar da tsaro a jihar yayin da suka buƙaci al'umma su haɗa hannu da su wajen cimma wannan burin. wakilin muryar amurka hassan umar tambuwal na da ƙarin bayani a kokarin da take yi na samar da tsaron jama'a ta tsarin nan na haɗa kai da jama'ar unguwanni wato community policing a turanci rundunar 'yan sandan jihar oyo ta nemi goyon bayan jama'ar jihar oyo don samar da cikakken tsaro ga jama'a mr shina olukolu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo i want to seize opportunity to continue to solicit from the members of the public their unflinching support through community policing partnership with oyo state police command Kwamishinan 'yan sanda Shina Olukolu ya ce bari in yi amfani da wannan dama in nemi goyon bayan jama'a wajen samar da tsaro ga jama'ar a tsarin nan na 'yan sandan unguwanni waton community policing. Kwamishinan na 'yan sandan jihar Oyo ya ce sai da haɗin kan jama'a ne za a sami dawamammen tsaro ga al'umma. CP Olukolu ya ba da lambobin wayoyin da za a kira su idan bukatar hakan ta taso. Lambobin kuwa su ne bakwai sifili bakwai biyar biyar hudu tara biyar hudu daya uku sai kuma sifili takwas sifili takwas daya bakwai shidda takwas shidda daya hudu shi ko kwamandan rundunar tsaron horar hula watan civil defense a jihar oyo alhaji iskilu a kinsanya ya ce tsaro sai an hada da jama'a. Community policing brings security to the doorstep of the people. It gives the community sense of belonging of what happens in the environment. Alhaji Iskilu a kinsanya ya ce samar da 'yan sandan unguwanni yana kawo kawo tsaro kusa ga jama'a kuma zai baiwa jama'a damar su ga cewa ana yi da su a game da abubuwan da ke faruwa a muhallansu ya ce idan jama'a suka ba su wani sirri za su yi aiki da shi kamar yadda ya kamata to ko jama'a za su haɗa kai da jami'an tsaro musamman 'yan sanda da dogarawan tsaron farar hula wato civil defense don samar da tsaro wannan ta ce a'a saboda 'yan sanda kansu ba su taimakawa lamarin camps those no Shiko Akindele Olagunju ya ce ba zai baiwa 'yan sanda bayani ba saboda bai amince da su ba kuma ba abin yarda ba ne. Tsoron eh, Ali ba a bar shi kafin shanu a kele. Eh za mu ba su haɗin kai domin mu muka san na ƙwarai mu muka san mugu. Amma abin da muka gudu kar mu zo kuma ba mun ba su bayani na so da yawa za ka ba 'yan sanda bayani game da wani abu kuma kai ku sai su dawo su lake ma. Kuma nan kai ka kutsu to ka ga shi ne a ba su. Amma za su yi aiki tsakanin su da Allah za ba su. muka san muku muka san kwarai dole mu an maza anguwa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to a gaida na Tambuwal a cikin shirinmu na hantsi za ku saurari wannan matasa su ne kan gaba gaba shi yasa muka fi mai da hankali wajen tattaunawa da matasa din a makarantu ne a kungiyoyi ne a unguwanni ne amma kafafen sada zumunta misali duk zaurukan da muka ga cewa matasa sun fi mu'amala da su mukan je mu zauna mu samar da wani ɗakin shan magani to a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi don jin cikakken wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu na VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu saurare a Ghana za su iya samun mu akan tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashin hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a barkanmu da warhaka. a cikin wannan shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai yana bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa, shaharar da garuruwan suka yi ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar gami da kuma ƙalubalen da suke fuskanta ko kuma burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Gadanya da ke tsakanin garin Bagwai da garin Shanonu a arewacin birnin Kano, inda na yi katarin samun wani dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati mai shekaru saba'in da ya fara bayyana min sunansa da kuma asalin kafuwar shi wannan gari na Gadanya. Sunana Abdullahi Umar Gadanya kuma turakin Gadanya wannan gari shine Gadanya. gadanya bagwai lokal gamman jihar kano najeriya to shi wannan gari misali da muke cikinsa a yanzu na gadanya menene takaitaccen tarihin kafuwarsa to takaitaccen tarihin kafar wannan gari namu na gadanya wato kamar yadda muka samu daga kakanninmu cewar ya kafu ne daga sunan wani da ake kira da shi gadanyu wanda ya zo daga kudu daga gari ya zo ya kafa wannan gari na gadanya fiye da shekara dubu da ta wuce. An san daga inda yake kace kudu da gari. Eh sunan garin Moji. Yanzu Moji tana wani ƙasa. Moji tana karamar hukumar Bagwai. Tun da gari ya shekara fiye da dubu a yadda tarihi ya nuna muku daga iyaye da kakanni ba za a rasa watakila wani kirari ko take da yake da shi ba yana da shi? Eh kirarin gadanya ita ce gadangan ta kawaji gadan kaya hana bacci tuwon kaya mu ya allura yaro ina da mai haɗiya. me wanda yake nufi kenan wato yana nufin cewar mutanen gadon ya jarumai ne a kowane bangare Akwai tarihin da ya nuna haka wannan jarumai kamar yaya wato a lokacin da take ana yin yaƙe-yaƙe tsakanin waɗannan mutane makota da waɗannan makota to duk wani yaƙi da zai zo garin gadon ya, to ba zai samu garin gadon ya ba saboda ce ta kewaye garin saboda haka kowa in ya zo sai dai ya koma da haushin cewar ba zai samu dama ganin wannan garin kuma duk abin da aka zo wani zai shigo da wani abu wanda yake na ko cuta ko kuma na abu insha Allah zai tafi da kunyarsa ma'ana garin bacewa yake ba a garinsa ko eto eh, gaskiya na bacewa banda kaya ba abin da za ka gani ba za ka komai ba kuma akwai hanyar akwai komai amma ba za ka komai ba a garin sai kaya ce ta kewaye garin gaba ɗayanta to bari mu kalli al'ummar da suka haɗu suka kafa wannan gari kamar wace ƙabila ce ta kafa wannan gari ko kuma suka haɗu suka kafa wannan gari manyan ƙabilu guda biyu ne akwai hausawa da fulani a cikin wannan gari sai kuma bare-bari tsinta-tsinta misali ya zuwa yanzu tun da an ce ga waɗanda suka kafa wannan gari da fulani da hausawa da kuma tsinta-tsinta na bare-bari eh, ya zuwa yanzu akwai wata shahara ko shuhura da shi wannan gari ya zuwa yanzu ƙwarai da gaske ya shahara akan ilimi na zamani da na addinin musulunci tun shekarar shekaru domin a kan sha'anin ilimin addinin musulunci wato mun samu shahararrun mutane a wannan gari akwai wata unguwa da ake kiranta gwadama abin da ake kiranta gwadama wani babban mashahurin malami ne wanda ake kira malam gwanda ya zo wannan unguwa ya kafa yanzu haka su ne limaman juma'a da kuma limamai na wannan unguwa kuma kowace unguwa akwai manya-manyan malamai shahararta ma akwai wani babban malami da ake kira malam musa wanda a lokacin da aka nemi a zo a haɗa waɗansu abubuwa kamar an cakuɗa alkurani mai girma a lokacin wanda sarkin kano usman to shi wannan malami shi ne zo ya tsince ya haɗa waɗannan ƙura'anin to sakamakon wannan a lokacin kuma garin sarauta babu sai aka ba shi sarauta wannan garin daga baya kuma fulani suka hana shi kayansu wannan gari namu na gadanya ya shahara a yammacin kano a halin da muke ciki yanzu a bagwai local gamma ina tabbatar maka cewar gadanya tana ɗaya daga cikin manyan-manyan garuruwan da ake alfahari su akan sha'anin ilimin zamani a ina suka yi karatun zamanin a nan gadanya suka yi karatun zamanin su sannan suka tafi wurare daban-daban amma waɗanne irin makarantun boko kuke da su yanzu makarantun mu akalla mun kai muna da senior secondary school muna da central primary school a fannin boko kenan akwai kuma nazare school wajen guda hudu ne ma a nan garin wanda ake tafiya da al'amarin su sannan kuma akwai makarantar 'yan mata wanda take a nan cikin garin gadanya akwai disable akwai um, primary um, da ake kira ta arabic primary school duk akwai su a nan garin islamiyya To uh, uh, mukaddara tushen dai karatu na zamani shine makarantar firamare kuma ka ce akwai ta anan gadan ban sani ba za a ba da kiyasin karo shekarun ta da kafa. An kafa wannan makaranta a 1957. Tara alif ɗari tara da hamsin da bakwai. Kiyasin shekaru nawa. Yau shekarar ta sittin da biyu. Kuma da ina daga cikin wanda aka fara ɗauka a firamare a wannan garin. Shekarun ka za su yi nawa yanzu? Yan shekaru na sun kai saba'in. bari mu kalli sana'o'i kamar me gadanya za ta iya buga kirji da shi alhamdulillah mu a wannan gari namu noma da kiwo alhamdulahi duk karkarin nan babu irin mu to tun da kayi maganan noma da kiwo da harkar karatu da almajirci da sauransu ba mu sani ba kuna da wasu fitattun mutane ko shahararru wanda duniyar kano ko najeriya ba za ta iya cewa eh haka ne idan ka ƙwarai da gaske muna da su fitattu kuwa domin a tun lokacin farkon wato majalisa ta farko ke lokacin gwamnatin muhammadu rimi muka samu shahararren uba wanda yake shine alhaji muhammadu sani gadanya yana daga cikin kwamishinonin abubakar rimi eh, na farko kuma a sha'anin kasuwanci muna da kamar su alhaji muhammadu tukur gadanya sannan ne babban ɗan kasuwa ne wanda yake a kano a zaune eh, da kuma waɗansu dai wanda ba su kai kamun kafarsa ba amma duk suna wuri daban-daban a wajen garin gadanya To duk da haka ko akwai wani abu da ake ganin ta fuska ko ɗabi'a ko zamantakewa ko ayyukan yau da kullum da kuka sha bambam da sauran garuruwa wani abu fatacce haka? Alhamdulahi duk abin da za mu yi da waɗanda suke zaune a cikin birni da waɗanda suke zaune a nan mu cikin gadanya to duk kama a kama a haɗe yake. To misali yanzu kake wata magana cewar duk inda aka ga mutumin gadanya ko ina suke walau a nan ciki ko a waje eh. suna da haɗin kai da sauransu. Za ga wata ƙabila ko al'umma suna da wani abu da yake bayyana su a zahiri wani abu a fuska da na kabilanci da kina ban sani ko kuna da wata alama ne da eh, shi duk inda ka ga mutumin gadon ya za ka da fashin goshi guda uku tsaga guda uku a goshinsa yanzu za ka samu irin yan uwanmu a musawa za ka same su a matazo da sauran garuruwa daban-daban jihar katsina an fantsama kake Ƙwarai da gaske har kaduna ko ina za ka gansu to bari eh, mu kalli abin da yake na batun wani ci gaba ko kalubale wanda burin al'ummar gadanya ne a sun samu wani abu wanda kuke fata kamar me kuke fatan ku ga kun samu ko ba ku da shi kuke fatan ku samu wallahi abin da muke fata tunda yake Allah ya kawo mana da wato masarauta kusa muna son gadanya ta zama gunduma a kasar mai martaba sarkin bici abin da muke so ai muna hakimi a wannan garin namu na gadanya wanda shine buri da fatan ku babban burin mu haka Tarihin garin gadon Gadanya kenan da ake wa kirarin gadan-gadan ta gawaje gadan kaya hana barci. wanda ke yankin karamar hukumar bagwai a jihar Kano daga bakin dattijo Malam Abdullahi Umar da ke zaman turakin Gadanya. To sai dai da yake dattijan ya bunta cewa babbar bukata ko burin garin Gadanya shine daga likafarsa daga matsayin garin dagaci zuwa Gundubar hakimci. Kasancewar garin ya tsinci kansa a yankin sabuwar masarautar bici ƙarƙashin mai martaba sarki Aminu Ado Bayero. Wannan dalili ya sanya muka tuntuɓi mashawacin gwamnan Kano akan harkokin masarautu Alhaji Tijjani mai lafiya sanka. Shin ko gwamnatin Kano na sane da irin wannan bukatu? Tun da har aka rigaya aka samar da waɗannan manya-manyan masarautu masu albarka, to masu irin waɗannan bukatu ma suna ta bujurowa da su. Sababbin gundumomi manya da matsakaitan gundumomi, to gwamnati tana nan tana ta nazari a kai bata kai ga zartar da abin da ya kamata a kai gaba a kansa ba amma in an kai ga gaba a kansa yadda aka yi waɗannan sababbin masarautu haka ma za a kai ga yin waɗannan gundumomi a wuraren da ya dace a yi kan bukatun al'umma. Alhaji Tijjani mai lafiya san kake nan mashawacin gwamnan Kano akan harkokin masarautu. To masu sauraron mu a nan za mu gintse shi wannan shiri. yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar kano da kuma sashen hausa na tashar murya amurka da ke birnin washington dc da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari ni adamu ibrahim dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. To a gaida Ibrahim Dabo dawakin tofa daga Rediyo Kano da wannan shiri na haɗin gwiwa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nasiha. Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu. ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan ya sa muke jawo hankalin al'umma musulmai ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa ƙasarmu najeriya da duniya baki ɗaya allah zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da faɗace-faɗace da mu za mu tashi a cikin yaƙi ne gaba ɗaya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kiristoci da wanda yake ma'ana tsakanin kiristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaune lafiya kowa na addininsa ba wanda ke tsangwaman kowa to irin wannan zaman muke so a dawo da shi a ci gaba da zaman lafiya kiristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu haɗa kanmu tun da ƙasar nan mu ce gaba ɗaya sau haka mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'ummar najeriya gaba ɗaya musamman matasa a yi ƙoƙari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kiristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah don Allah mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman To idan kunne ya ji jiki ya tsira ai ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To a takaice wata alkaliyar kotun tarayyar Amurka jiya Alhamis ta zartar ma Roger Stone wani daɗaɗɗen ɗan jam'iyyar Republican kuma daɗaɗɗen yardajen na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump hukuncin ɗaurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samunsa da laifin yunkurin hana majalisar dokokin Amurka gudanar da bincike akan katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara ta goma sha shida. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ji Alhamis ya ce alƙaluman baya bayanan da China ta gabatar kan cutar murar coronavirus sun ba shi ƙarfin gwiwa. Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu zo muku da wasu sababbin shirin. yanzu a madadin ibrahim garba da ya karanto labaran duniya da malam cd da ya hada shirin ya bada umarni sai kuma injiniyan mu jim cook aisha tusula yake fuku fatan alheri VOA Afrique, le monde